al'umma na ci gaba da kokawa dangane da batun dakatar da sanara a caɓa da aka fi sani da kabu-kabu a cikin garinmu na babban birnin jihar neja wani masanin harkokin siyasa alhaji dalladu umar abdulhamid ya zanta da wakilinmu abubakar umar galma dangane da wannan al'amari ga kuma rahoton da ya aiko mana a yayin da gwamnatin jihar neja ta bayyana cewa ta dakatar da sana'ar a da aka fi sani da kabu-kabu a cikin garin mina to tuni dai al'umma sun ci gaba da kace na ce dangane da lamarin sai dai a nasa tsokacin alhaji ɗanladi umar abdulhamid tambarin kagara ya yi nuni da cewa kare rayukan da dukiyoyin al'umma yana wuyar gwamnati ne ma'anan gwamnati ita ce hukuma na musamman mai kare lahiya rayuwa da dukiyan jama'a in gwamnati ba ta yi kare rayuwa da dukiyan jama'a ba a gaskiya a wurin gwamnati ta faɗi warwarsu to saura da me gwamnati tana da aikace-aikace na da yawa kuma haƙƙi na jama'a yana wuyan gwamnati su kuma mabiya gwamnati ya kamata su yi la'akari da wani abu akwai abin da gwamnati za su sani a gwamnatance talaka bai sani ba a nasa tsokacin kuwa alhaji umar kwalo ya yi nuni da cewa babu gwamnati da ke da hankali da za ta tsaya ta gane asarar rayuka da dukiyoyi ta shiru ta sa ido ba tare da ta ɗauki matakai don kawo ƙarshen wannan yanayi ba. Ba inda za a samu ah, ah, kwanciyar hankali in dai ana samun abubuwa da zai dinga jawo mana tashin hankali a waje. Ah, misali da nake son baka shine wannan gwamnatin da ta zo tatar da doka da ta dakatar da amfani da wayannan mashina a lokacin. amma ka ta kawo koke-koke ma gwamnati ya kamata a ɗan kafa akwai ƙungiyoyi da za za su tafi da wannan abin cikin lumana to amma halin da muka shiga yanzu a ƙasar nan in gwamnati ta tashi tsaye kan wayannan abubuwan da ake haka ba za mu zo mu shiga wasu halaye da an ka tana wa'annan tashin hankula da muke samu ana samun labarin sai da tun tana wajen ƙasar maiduguri a hankali ta gangaro yanzu nan ta kusa dab da shigowa babban birnin jihar daga ƙarshe alhaji dalladi umar abdulhamid ya yi kira ga al'umma da 'yan ta'addan da kowa ya tabbatar da cewa ya tuba ya ji tsoron Allah domin a samu maslaha kuma mutum ya tunanin gobe kiyama. Kira da nake yi a nan shine don Allah don annabi gwamnati su ji tsoron Allah 'yan ta'addan nan masu yau da kullum suna cuta ma jama'a su ji tsoron Allah su tuna Allah ya halice su talakawa ma Allah ya halice su kuma su tuna da wani abu yadda talaka ya wahala cikin zufa ya samu dukiyarsa. ya ci da iyalinsa ya suturta iyalinsa ka je rana tsaka ka ɗauke shi ko ka kwashe musu dukiya to ya tuna ranar alkiyama duka za su yi bayani inda ma ba su da shi ina kira ga kowa da kowa da musulmi da wa'inda ma ba musulmi ba da krista da wa'inda ba krista ba mu addu'a da muke yi masu wa'innan ta'asa ubangiji Allah shirye su ƙarshen rahoton kenan abubakar umar galma labaran liberty